sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata, bakwai ga watan Maris 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sakatariyar hukumar zaɓe Hawwa'u Aliyu Kangiwa da shugaban hukumar zaɓe ta INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya nada a jihar Sokoto bayan sallamar Dr. Nura Ali ta fara shirye-shiryen tunkarar zaben gwamnoni da da ke tafi. Sokoto zaɓen da an shugaban ƙasa ruhuwa ɗari uku ba su samu jan ƙuri'a ba mutum dubu ɗari hudu an hana su damar su ta jan ƙuri'a ta hukumar zaɓe ba ta kai kayan aiki lokacin da kamata kai kayan aiki ba ba ta kai kwararrun ma'aikata da ya kamata su yi aiki ba. Za kuma ku ji a jamhuriyar Nijar yadda masu adaidaita saho suka shiga tsaka mai wuya bayan da aka haramta ayyukan su saboda dalilai na tsaro. A ci gaba kuma da tarihin jihohin Najeriya da muke kawo muku, yau za mu sake haskaka jihar Gombe. Amma kafin nan gasar fili da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Yau talata ministan tsaron ƙasar Rasha ya ce kwace birnin Bakhmut da ke gabashin ƙasar Ukraine na da muhimmanci wajen ƙaddamar da hare-hare ga sauran yankunan. Yayin da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi alkawarin ci gaba da kare birnin Bakhmut. Babban jami'in tsaron Rasha Sergei Shegu ya kira Bahmud a matsayin muhimmiyar cibiyar kariya ga sojojin Ukraine yayin da yake magana da jami'an soji ya kuma ce kwashe shi zai bai wa sojojin Rasha damar tura sojojin Ukraine baya. A cikin jawabin sanadaran jiya Litinin, Zelensky ya ce kwamandojin sojinsa baki ɗaya sun goyi bayan kin janyewa daga Bahmud wanda aka shafa watanni ana gwabza ƙazamin faɗa. sakataren tsaron amurka lloyd aston ya faɗa jiya litinin idan sojojin rasha suka yi nasarar kwace iko da birnin mahmud na gabashin ukraine hakan ba zai nuna wani gagarumin sauyi a rikicin ba yau talata majalisar dokokin kasar georgia ta ba da goyon bayanta ga wata doka mai cike da cece ce kan wakilan kasashen waje da jam'iyya mai mulki ke marawa baya wadda masu suka suka ce tana wakiltar sauyi irin na mulkin kama karya a kasar daftarin dokar zai buƙaci duk wata ƙungiya da ke karɓar sama da kashi ashirin cikin ɗari na kuɗaɗen tallafin su daga ƙasashen ƙetare da su yi rajista a matsayin wakilan ƙasashen waje ko kuma su fuskanci tara mai yawa masu suka dai sun ce ya yi daidai da dokar rasha ta da sha biyu, wadda tun daga lokacin ake amfani da ita wajen murƙushe ƙungiyoyin fararen hula dokar ta wuce abin da ake kira karatun farko na majalisar a ranar talata cikin kwanciyar hankali kamar yadda kafafen labarai na jojiya suka rawaito. ɗaruruwan masu zanga-zangar adawa da dokar sun taru a wajen ginin majalisar dokokin da ke tsakiyar tabisi wasu su ɗauke da tutocin tarayyar turai da na amurka duk da kasancewa yawan 'yan sanda da yawa suna ihu suna faɗin a'a ga dokar rasha wani babban jami'in kasar china ya faɗa wa hong kong cewa ta yi la'akari da duk wani haɗarin da zai iya yin barazana ga tsaranta da kuma yin taka tsantsan game da dakarun ɓoye da ke kwance cikin al'ummarta a cewar shugaban birnin beijing da ta naɗa yayin da ya koma hong kong bayan taron siyasa a babban birnin kasar china babban jami'in gudanarwa na kasar john lee ya bayyana a yammacin jiya litinin cewa babban jami'in kasar china mai kula da harkokin hong kong shi balong ya shaida masu cewa ya kasance cikin shirin kota kwana kan hadarin tsaron ƙasa. Ƙasar China ta yi amfani da dokar tsaron ƙasa mai tsauri da aka amince da ita a shekarar 2020 wajen tuhumar masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masu fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya da manyan laifuka kamar ɓallewa da ta'addanci waɗanda ke da hukuncin ɗaurin rai da rai. Shi, daraktan ofishin kula da harkokin Hong Kong da Macau na majalisar gudanarwa ƙasar China ya shaida wali cewa ya mai da hankali kan tattalin arzikin hong kong amma kuma ya yi gargaɗin cewa har yanzu akwai haɗarin tsaron ƙasa kuma yanzu akwai wasu dakaru masu ɓarna a cikin al'ummarsa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu gabatar da kara sun ce an samu wasu mutane biyu da laifin taimakawa 'yan fashin teku na somalia da suka yi rikwa da wani dan jaridar ƙasar amurka domin neman kuɗin fansa tare da tsare shi tsawon shekaru biyu da rabi a ranar 24 ga watan fabrairu ne wata alkalin kotun tarayya da ke birnin new york ta yanke wa muhammad tahlil muhammad da abdi yusuf hassan hukuncin laifin yin garkuwa da mutane da haɗa baki da kuma bayar da tallafin kayan aiki na ayyukan ta'addanci da sauran laifukan da za a iya yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai. A watan Janairun shekarar 2012 ne aka yi garkuwa da Michael Scott Moore, jami'shi ɗan jarida kuma ba Amurki, a garin Kalkataka na Somalia mai tazarar kilomita 643 a arewa maso gabashin babban birnin Magadishu. Yana aiki ne a matsayin mai zaman kansa na jaridar Spiegel Online ta Jamus. Yana kuma bincike kan wani littafi game da satar fasaha. masu garkuwa da mutanen sun buƙaci a biya su dala miliyan ashirin a matsayin kuɗin fansa kuma a lokaci guda sun fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna mona kewaye da waɗanda suka garkuwa da shi duk sun rufe fuska sun auna shi da bindiga da kuma gwamnati daga ƙarshe kusan shekaru 60 bayan ɗaya daga cikin mafi munin hadarin nukiliya a duniya spain ta bukaci amurka da ta tsabtace yankin da abin ya faru tare da kawo ƙarshen babu mai cike da cece kuce na yakin cacar baka. Spain na fatan cewa kyautata dangantaka da Washington na iya sanya Amurka mutunta alkawarin da ta yi a shekarar 2015 na share gurbataccen yankin. A shekarar 1966 wani jirgin yaƙi na B-52 ya zubar da mai hudu na hydrogen bayan da ya karo da wani jirgin sama mai ɗaukan mai wato a ƙauyen palermo da ke kudancin Spain. yayin da ba ma hydrogen ɗin ba su fashe ba biyu daga cikinsu sun saki sinadarin plutonium wanda ya gurɓata fili mai faɗin marabba'in kilomita biyu. a da Sarfili Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin tun bayan gargadin da shugaban hukumar zaɓe ta INEC a Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya yi na sanya kafar wando ɗaya da jami'an hukumar da aka samu da aikata ba daidai ba a lokacin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Sakatariyar hukumar zaɓe na jihar Sokoto Hawwa Aliyu Kangiwa ta fara shirye-shiryen tunkara aikin da ke gaban hukumar a jihar. a wata ziyara zuwa ofishinta da wakilin Murya amurka muhammad nasir ya yi ya tarar da sakatariyar mulkin tana tattaunawa da manyan jami'an hukumar har ma da wasu jami'an daga abuja gargaɗin da shugaban hukumar zaɓe ta najeriya inec farfesa mahmud yakubu ya yi na sanya kafa wando ɗaya da jami'an hukumar da aka samu da saku-saku da aiki bayan kammala zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya ya kasance faɗa da cikawa domin tuni sakataren mulki da ofishin hukumar da ke sokoto hawa'u aliyu kan giwa ta karɓi ragamar jagorancin ofishin bayan umarnin hakan da ta samu har ta soma shirye-shirye na tunkara aikin da ke gaban hukumar. na yi tattaki zuwa ofishin inda na tarar da sakatariyar mulki tana kan tattaunawa da manyan jami'ar hukumar har ma da wasu jami'ai da suka zo daga babban birnin tarayya abuja to sai dai na samu zantawa da kakakin hukumar sunana shamsuddin halilu sidi ne kuma kakaki mai magana da yawon hukumar zaɓe ta jihar sokoto eh, insha allah haka din ya faru kuma har ta riga ta ci gaba da ainihin gudanar da shugabanci da mulki na wannan hukuma jiya ma mun samu baki da aka turo tare daga abuja karkashin jagorancin national commissioner major general ab alkali tare da wasu mutane guda hudu manya da za su kama mata wurin gudanar da zaben da za a yi nan gaba insha Allah yanzu haka su tana kan ayyuka suna tattaunawa tare da electoral officers ta yi takardar da aka bata ta bambanta da wanda aka sake ga yanar gizo a wanda aka bata ko an bayyana dalilin da yasa aka ce ta ci gaba da aiki ko kuma aka dakatar da wancan a yanda da dai a ganta din ita din ce mu ma dai yanzu mun fitar da press release an sake shi ba wani abu bane kawai za ta ci gaba da jagoranta ainihin mulki da kuma ta yi conducting election na za a yi gaba kusan shi dai aka ambata kuma shi din akan haka ake duk da yake hukumar ta INEC bata ayyana dalilin da yasa ta karbe iko daga kwamishinan hukumar ba Dr. Nuruddin Ali kamar yadda hausawa kan ce ruwa ba sa tsami banza dama jam'iyyun siyasa sun koka akan yadda hukumar ta gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayya da aka yi ranar 25 ga watan fabrairu jam'iyya mai mulki a sokoto ta pdp ita ce ta fara kokawa ta bakin shugabanta bello aliyu guranyo sokoto zaɓen da an kai shugaban ƙasa ruhuwa ɗari uku ba su samu jihar ba mutum dubu ɗari hudu an hana su damar su ta jihar kuri'a hukumar zaɓe ba ta kai kayan aiki lokacin da kamata kai kayan aiki ba ba ta kai kwararrun ma'aikata da ya su aiki ba ni nan gane matsayina na ciyaman na jiha na pdp na ta yi ta jihar kuri'a an ka ce ba a kawo rijista ta runwata ba na kira shugaban zaɓe na jihar sokoto rec ya ce min ga rijistar national voter star sokoto zai tattauna kai ta kwaranyo. ita ma babbar jam'iyyar adawa ta apc ta bakin shugabanta isa sadiq a cida ta maganta akan abubuwan da ta ga sun tafi ba daidai ba a lokacin zaɓukan. ma'aikatan hukumar zaɓe waɗanda aka ba kayan aiki suka je wani wuri suka ɓoye suka ƙi zuwa rumhuwar da ya kamata su je kuri'a ko kuma da ya kamata suke aiki sai bayan sha biyu da waɗanda suna fara aiki sun ce biba ta lalace domin ba su aikin shi sauri wasu sun shirya da su ana ganin cewa idan suka yi aiki kila wannan ruhon wani jinsi na jam'iyya ko kuma dan jam'iyya kila ba za su ci zaɓe ba waɗannan da waɗanda ake haɗa kai da su a ƙara marin wayoyin ƙuri'u domin a soke wannan ruhon duk an samu irin waɗannan saboda su ne muka ce ai bincike a gano su kada a ba su aiki domin maƙiya hukumar inec e ne wani abu da ke ɗaukar hankalin jama'a kuma kan iya saka ayar tambaya shine yadda zaɓukan dukkanin 'yan majalisar dattawa guda uku da 'yan majalisar wakilai goma daga cikin goma sha ɗaya ya kasa kammala abin da yasa aka kasa ayyana waɗanda suka lashe zaɓukan haka ma waɗanda suka nemi aiki na wucin gadi da hukumar da suka karɓi horo da yawa sun koka akan rashin ganin sunayensu inda suka zargi cewa an musanya su da wasu da basu karɓi horo ba yanzu da yake an samu sabon shugabancin hukumar ko akwai yiwuwar kaucewa abubuwan da suka kawo cikas ga zaɓukan da suka gabata so insha Allah babu wani cikas da muka hasashen za a samu domin a shirye ake koyaushe mu ba da dukkanin gudunmawar da ya kamata a bayar don ganin nasara an samu nasara ga zaɓen da za a yi insha Allah da yake kwanuka kalilan ne suka rage da zaɓukan gwamna da na 'yan majalisar dokoki na jihohi jam'iyyun siyasa sun himmantu ga neman masu zaɓe yayin da jami'an tsaro ke saka ido domin ganin an yi zaɓen cikin lumana Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Gaida Muhammad Nasir da ya haɗa mana wannan rahoton. To bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. a wani mataki na kawo ƙarshen yawan sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa da jihar diffa ke fama da shi a 'yan watannin nan inda hukumomin jihar ke zargin ana amfani ne da a daidaita sahu wajen satar mutane jami'an tsaron jihar sun kaddamar da wani gagarumin bincike da ya dakatar da ayyukan masu a daidaita sahun wanda ya jefa al'umma a cikin wani hali na tsaka mai wuya daga diffa ga wakilin murya amurka abubakar isa da ƙarin bayani A daidaita sahu dai ko keke nafe shine akasarin al'ummar jihar Difa ke amfani da shi wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum tun bayan da hukumomin jiha suka ɗauki wani matakin haramta amfani da baburra a jihar a cikin shekarar 2015 sakamakon matsalar tsaro. To sai dai a 'yan watannin nan jihar ta Difa na fama da yawan sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa kuma hukumomin jihar na zargin cewa ana amfani da adaidaita ne wajen satar mutanen hakan ya sa hukumomin jiha ta difa tsananta binciken masu aikin adaidaita al'amarin da kuma ya tilasawa akasarin masu gudanar da aikin na adaidaita aje su tare kuma da jefa mazaunan jihar da ke amfani da adaidaita wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum a cikin wani hali na tsaka mai wuya ga ma ra'ayin wasu daga cikinsu. Kya zafe nan musamman mu mata muna nan muna ta shan wahala musamman ma zuwa wurin aiki in mutum ya tashi zuwa wurin aiki babu a daidaitan da zai hau in mutum yana da marar lahiya babu ta yanda zai iya kai marar lahiya ko kuma in mutum ya tafi kasuwa yin sayayya ma babu wata a daidaitan da zai iya hauwa gaskiya muna shan wahala. To gaskiya muna buƙatar hukuma su kamar agaji a wannan lamarin saboda mu masu ƙanin ƙarfi har ga Allah mu ne za mu sha wahalar wannan lamarin ko ba haka bane. Kimanin dai matasa dubu goma ne suka rasa ayyukansu a jihar ta Difa sakamakon wannan al'amarin. Amadu Isa mamba na kungiyar a daidaita sohu ta jihar Difa. mu dai yan daidaita ne a nan muke cikin difa yau kwana biyu nan da aka tsaye da mana motar nan gaskiya ba mu ji daɗi ba wallahi dama muna neman biyar da goma ne sai mun fito ma tukunnan mu samu gidajen mu mu hawa da abin da za mu ci da iyali mu babu abin da za ka yi a nan dai ka more dan adaidaita nan dama don mu samu mu rufa ma kanmu asiri ne A nasu bangaren masu nazarin al'amuran yau da kullum a jihar ta Difa na ganin cewa wannan al'amarin na dakatar da zirga-zirgan a daidaita a jihar ta Difa zai kara jefa jihar ta Difa cikin matsin tattalin arziki. Hamadu Haruna mamba ne a cikin wata ƙungiyar farar fula ta jihar Difa da ake kira Mojedek. Tun da aka tsaye da nafi wannan akwai yanzu nan garurukan da mushinan su su je suka koyar da karatu ba saboda babu abin da za su hau su ta yi. Da ido na na ga mutum marasa lafiya an sa shi a ana ture da shi za a kai shi asibiti kaga wannan duka kenan zai sa rashin abun hawan nan yana iya har ma ya kai ga a rasa ran wannan marasa lafiya kaga kenan a takaice dai duka tsaye da nafe wannan ya dakushe tattalin arziki na cikin garin eh, difa a nasu bangaren hukumomin jiha ta difa sun bayyana cewa sananta bincike na kan masu gudanar da aikin a daidaita ba wai yana nufin an dakatar da aikin a daidaita bane a jihar asma'u kan kanta na ɗaya daga cikin hukumomin jihar ta Difa. Yan eh, dakatawa da ta zo ba ta son rai ba ba don a kuntata ma wani ba ba don a sa wani ya ji daɗi ba an dakata ne don saboda al'amuran tsaro da mutane suka fuskanta a kwanan muka tsaida ɗan lokaci mu gani da yawanci da shi ne ake ɗaukan mutane ake huta A yanzu haka hukumomin jihar Difa sun kafa wani kwamiti na musamman wanda zai kula da tantance masu aikin a daidaita da ma mamallakansu domin bambanta dan duma da dan kabewa. Abukar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. An gaishe ka Abukar Isa. To a ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya. Yau za mu sake duba taskar mu ta tarihin jihohin kasar da muke gabatar muku domin haskaka jihar Gombe. Talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka tarihin jihar gombe jiha ce da aka kirkiro daga jihar bauchi a shekarar 1996 wanda suka mulki jihar gombe a ƙarƙashin mulkin farar hula su ne mutum na farko alhaji abubakar habu hashidu daga shekarar 1999 zuwa 2003 sai sanata muhammad danjuma goje daga shekarar 2003 zuwa 2011 gwamnan farar hula na uku a jihar gombe shine dr ibrahim hassan dan kwambo da ya mulki daga shekarar 2018 zuwa 2023 gwamnan farar hula na hudu a jihar ta gombe shine muhammadu inuwa haya da ya hau kujerar gwamna a shekarar 2019 kuma shine ke kan gadon mulki babban jam'iyyar adawa pdp ta yi mulki a jihar na gombe shekaru 16 wanda a halin yanzu kuma jam'iyyar apc e ita ce mai mulki a jihar dr umar adamu shine shugaban tsangayar dabarun mulki a jami'ar jihar gombe ya yi tsokaci kan siyasar jihar gombe tun kirkiro ta shekara 1996 ita jihar gombe dama ta fara ma ta shiga fagen demokradiyya ga dangadan ne daga shekara ta 1999 din saboda a lokacin sojoji aka kirkiro ta shekara ta 1996 to shekara uku da kafa ta sai aka dawo tsarin mulkin demokradiyya to a lokacin muna tunanin cewa kawai mutane al'umma sun zaku domin a fita daga mulkin soja a koma na farar hula to a wancan lokacin zaben da an yi shi na cikin gaggawa kuma waɗansu da yawa daga cikin al'umma jihar gombe ba su ma san tasiri da inganci na shugabanci ba sai da suka yi karon farko hmm. kuma alamu ya nuna cewa mutanen gombe sun fara siyasa ne da wayewa domin gwamnatin da suka fara zaba a jiha ba ta yi abun kirki ba sai suka yi kokari suka canja ta bayan shekaru hudu kuma tun daga wannan lokacin duk wanda ya zo mulki a jihar Gombe zaka ga cewa yana yin iya kokarinsa domin ya gamsar da mutanen Gombe cewa yana yin abun kirki wanda kuma yana tabbatar maka cewa ko gobe idan aka samu irin shugabanci ba mai inganci ba to mutanen Gombe suna da kwarin gwiwa da karfi da wayewa da kuma jajircewa da za su iya canjawa. Umar Liman Shatiman Kwaltungo jigo a siyasar jihar Gombe ya yi waiwaye a dan tafiya kan salon siyasar jihar Gombe ta yanzu. Jihar Gombe tun ana foma Bauchi State jihar gombe tana taka rawan gani a siyasa ana siyasa a jihar gombe asalin siyasa ta ci gaba siyasa ce wanda tun fil azal din siyasar tana da rikitarwa rikitarwar ita ce take sa kake ga kullum ana samun ci gaba a jihar gombe duk wanda aka zaba zai sai a yi aiki saboda kullum a cikin adawa ake. Wata 'yar siyasa wanda da tsohuwar 'yar jarida ce ta yi bayani ga irin hoɓɓasan da mata ke yi da kuma abubuwan da suka sa a gaba don tabbatar da cewa ana dama da su. Suna na Hawa kuma tsohuwar ma'aikaciyar jarida yana ci mana tuwo a ƙwarya na rashin damawa da mata cikin harkokin siyasa. Hmm. Wanda kuma ya aka yi la'akari yanzu kashi saba'in bisa ɗari ko in ce sittin bisa ɗari mata ne masu zaɓe amma kuma idan aka yi zaɓen sai ka ga ba a damawa da su ta ɓangaren siyasa da makamantan haka ganin hakan shi ya sanya muke ɗan faɗakar da mata da sauransu kai ƙarshe ya sanya muka shiga dumu-dumu harkokin siyasa wanda kuma alhamdulillahi hakan ya ba da gagarumar gudunmuwa har ila yau na ji ta bakin gombawa dangane da bukatar su na ganin yadda zaɓuɓɓuka za su gudana. da farko dai sunana injiniya abubakar sani mazaunin tumfure fata na zaben da yake ya kasa da wata biyu masu zuwa ina addu'a ubangijin Allah ya kawo mana lokacin lafiya kuma Allah ya sa a yi zabe lafiya sunana honorable Aishatu Ahmed Hajiya ne Kumo ina fata ubangiji Allah ya zaben mana shugabanni adilai yan takarar kujerar gwamna jihar Gombe da suke kankankan su ne Muhammadu Inuwa Haya da mataimakinsa mustamanansa daniel jatau daga apc sai muhammad jibrin barde da mataimakinsa timothy danlele pdp sai honorable kamisu ahmed mai lantarki da mataimakinsa nemo abubakar nnpp abdulhamid muhammad wadda amurka daga bauchi a nigeria. Tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face kan hanya sun biye wa zuciya roƙe na duniya. Madalla a gaida Muhammad Abdulwahab da ya haɗa mana wannan shirin. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar daga bakin Haruna Mamman Bako. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da League ta kwallon kafa ta ɗaya ta jamhuriyar Nijar inda a rukunin A dan gurmu Football Club ta tawa ta yi biyu da biyu da AS Azam ta babban birnin mai. AS University ta yi ɗaya da ɗaya da AS Renaissance ta yi mai. Ni'ima ta Difa ta yi biyu da biyu da Talwa ta Agades sai AS Police ta Zandar tawa Abzin FC biyu da ɗaya. A wannan rukunin na A na Premier Division ta jamhuriyar Nijar ta farko ita ce Talwa FC ta Agades da maki takwas ta biyu zam ta bambirin mai da maki bakwai ta uku ita ce dan gurmu ta tawa da maki bakwai ta hudu antan ta doso tana da maki bakwai ta biyar is university ta bambirin mai da maki biyar ta shida renaissance ta bambirin yamai da maki biyar ta bakwai ita ce etoile de la police ta zandar da maki biyar ta takwas ita ce wambai ase da maki hudu ta tara abzin ta agadas da maki uku ta goma ita ce ni'ima ta difa da maki biyar. biyu yayin da rukunin b na premier division ta jamhuriyar niger ta guru provincial ta doso ta wa club avenir na tilaberi da ci biyu da nema sai etoile rouge ta tallage ta yamai ta karkare nasara ac ta agadas da ci hudu da daya lantarki sport ta wa kandaji fc biyu da daya sai a beka ta kwanni ta sha kashi hannun zumunta atletin club ta birnin mai da ci daya da uku dan kasawa ta maradi ta sha kashi hannun burja da ta yi ta ɗaya da biyu a rukunin na B ta farko zumunta Athletic Club ta birnin mai da maki goma sha biyu ta biyu lantarki FC da maki tara ta uku tagur provincial doso da maki takwas ta hudu burja ta maradi da maki shidda ta biyar ita ce kan daji da maki shidda ta shidda ita ce dan kasawa ta maradi da maki shidda ta bakwai nasara ase ta agadas da maki shidda etoile rouge ta tallage ta babban birnin mai ita ce ta takwas da maki hudu ta tara asc beka ta birnin makonni da maki ɗaya kawai sai ta goma a avenir ta tilaberi ba ta da maki ko guda a ci gaba da wasannin kwallon kafa na super league professional ta janguriyar niger kuwa ana mako na goma sha uku olympic football club ta birnin mai ta shahi as police ta sojoji ta mai da biyu da nema biyu da ɗaya as guard national de niger ta wasa sporting club na birnin mai liberté ta mai ta sha kashi a hannu as don ta custom da ci hudu da nema sai union sportive de la gendarmerie nationale da ta sha abin mamaki a hannun espoir ta zandar da ci ɗaya da biyu irana ta arlit jihar agades wa gs tawa biyu da nema sai a police ta 'yan sanda ta wajen gwarzo ta maraɗi biyu da ɗaya a kokana ta agades ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun as nijelek ta wutar lantarki ta wambirin ya mai a wasannin na super league na ƙwallon kafa na janguriyar nijar ta farko dai ita ce as guard national du nijar da maki 24 ta biyu ita ce as police ta 'yan sanda da maki 24 ta uku a duwan ta custom da maki 23 sai ta hudu union sportive de la gendarmerie nationale da maki 23 ta biyar ita ce as nijelak ta wutar lantarki da maki 22 ta shidda as fan ta sojoji da maki 20 ta bakwai irana ta arlit jihar agadas da maki 20 ta takwas liberté ta birnin mai da maki 15 olympic ta tara ta mai da maki 14 sai ta goma sal sporting club ta birnin mai da maki 13 sport ta zanda dar tana ta goma sha ɗaya da maki goma sha uku gs tawa tana ta goma sha biyu da maki goma sha biyu sai ta goma sha uku a kokana ta agadas da maki goma sha biyu ta goma sha hudu jangwarzo ta maraɗi da maki takwas haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. an gaishe ka haruna mamman bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. To a takaice yau talata ministan karan kasar Rasha ya ce kwace birnin Bakhmut da ke gabashin kasar Ukraine na da muhimmanci wajen kaddamar da hare-hare ga sauran yankunan yayin da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya alkawarin ci gaba da kare birnin na Bakhmut. Babban jami'in tsaron Rasha Sergei Shegu ya kira Bakhmut a matsayin muhimmiyar cibiyar kariya ga sojojin Ukraine yayin da yake magana da jami'an soji ya kuma ce kwace shi zai baiwa sojojin rasha damar tura sojojin ukraine baya yau talata majalisar dokokin kasar georgia ta ba da goyon bayanta na farko ga wata doka mai cike da cicikuci kan wakilan kasashen waje da jam'iyya mai mulki ke mara baya wadda masu suka suka ce tana wakiltar sauyi irin na mulkin kama karya a kasar daftarin dokar zai buƙaci duk wata ƙungiya da ke karɓar sama da kashi ashirin cikin ɗari na kudaden tallafin daga kasashen ƙetare da su yi rajista a matsayin wakilan kasashen waje ko kuma su fuskanci tara mai yawa. Wani babban jami'in ƙasar China ya faɗa wa Hong Kong cewa ta yi la'akari da duk wani haɗarin da zai iya yin barazana ga tsaronta da kuma yin taka tsantsan game da dakarun ɓoye da ke kwance cikin al'ummarta a cewar shugaban birnin da Beijing ta naɗa. Yayin da ya koma Hong Kong bayan taron siyasa a babban birnin kasar China babban jami'in gudanarwa na kasar Jan Lee ya bayyana a yammacin litinin cewa babban jami'in ƙasar china mai kula da harkokin hong kong shi bolong ya shaida masu cewa ya kasance cikin shirin kota kwana kan haɗarin tsaron ƙasa. Masu gabatar da ƙara sun ce an samu wasu mutane biyu da laifin taimakawa 'yan fashin teku na Somalia da suka yi garkuwa da wani ɗan jaridan ƙasar Amurka domin neman kuɗin fansa tare da tsare shi tsawon shekaru biyu da rabi. a ranar 24 ga watan fabrairu ne wata alkalin kotun tarayya da ke birnin new york ta yankewa muhammad halil muhammad da abdi yusuf hassan hukuncin laifin yin garkuwa da mutane da hada baki da kuma bayar da tallafin kayan aiki na ayyukan ta'addanci da sauran laifukan da za a iya wa mutum hukuncin ɗaurin rai da rai. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashin Gumel da ya taya na gabatarwa sai juli ladas Gresham da ta bada umarni da injiniyar mu ta yau ni ce taku Binta Suleimani Rau da ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausar murya Amurka mu kwana lafiya ma'asalam.